muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, dalol FM da kuma eh, eh, Nomad FM. da kuma tashar mu ta View Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Ana kuma ya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare, mu kuma barkanmu da yammaci na yau Laraba 15 ga watan Janairu a shekarar 2020. Yusuf Aliyu ne tare da Aisha Tusale da sauran abokan aikinmu daga nan ɗakin watsa labaranmu a nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin dambarwar da ta barke tsakanin wa'insu 'yan fashi da al'umma a jihar Kaduna. Muna kuma ɗauke da ƙarin rahoto a game da jimamin jam'iyyar adawa ta PDP. Idan kuma Allah ya ba mu iko, za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan mu na yau. Wai a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru hamsin da kammala yakin basasa a Najeriya, shin kun gamsu da matakan tsaro da ake ɗauka a ƙasar kuwa? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk kafin ku ji waɗannan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum barkanku da dare a yau laraba majalisar wakilan amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da mambobi da za su wakilci majalisar a shari'ar tsige shugaba donald trump da za a kai gaban majalisar dattawa. An kaɗa ƙuri'a ne inda mambobin majalisar suka bi jam'iyyunsu. Tun a baya dai majalisar ta amince da takardun tuhume-tuhume a watan da ya gabata. Amma shugaban majalisar Nancy Pelosi ta jinkirta tura takardun yayin da 'yan Democrat a majalisar wakilai suka yi ƙoƙarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yadda a saurari ba'asi daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar. shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya ki yarda da matakin kiran shaidu kuma ya ce za a yanke wannan shawarar daga baya a yayin da ake shari'ar prime minister rasha dmitry medvedev ya mika takardun murabus ɗin majalisar zartarwarsa sa'o'i kaɗan bayan da shugaba vladimir putin ya gabatar da sauye-sauye kan kundin tsarin mulkin kasar matakin da zai fifita ikon majalisar dokokin kasar sama da mukamin shugaban kasa tsare-tsaren na shugaba putin wanda ya gabatar a yau laraba yana kunshe ne a cikin jawabinsa da ya saba yi shekara-shekara ga majalisar kasar a birnin moscow ya kasance a matsayin jawabi na da zai ba shi damar shimfiɗa akan irin rinjaye da yake da shi a kafin ƙarshen wa'adin mulkinsa nan da shekara ta 2024 daga ƙarshe putin ya zaɓi shugaba mai kula da harkar haraji na ƙasar mikhail mushmishin da ya zama prime minister in ji kafar yada labarai ta russian news kuna shan labaran nan ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kamfanin dillancin labaran kasar Turkiya ya ba da rahoton cewa 'yan sandan kasar Masar sun kai samame ofishinsa da ke birnin Alkahira suka kuma danke jami'anta guda biyu. Kafar yada labaran na Anadolus ta ce bata da masaniya inda aka kai ma'aikatan nata wanda suka hada da ɗan ƙasar Turkiya a samaman da aka kai jiya talata. dan ƙasar turkiya dai shine mai kula da harkar kuɗi da gudanarwa a ofishin rahotanni sun ce jami'an tsaron ƙasar masar sun katse hanyar sadarwa ta intanet tare da kulle na'urorin ɗaukan hotuna kafin suka kwashe tsawon dare suna gudanar da bincike kafar ta ce sun kuma kwace fasfuna kwamfutoci da wayoyin hannu na ma'aikatan kuma ba a bawa lauyan ta ƙwaƙwarar bayani ba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta turkiya ta yi allah wadai da halin da ake ciki kuma ta buƙaci da a sako ma'aikatan nata sannan kuma ta gayyaci babban jami'in jakadancin masar a matsayin nuna ɓacin ranta ga abin da ya faru wannan takaddama dai na nuna yadda dangantaka ke ƙara tsamari tsakanin masar da turkiyya wacce ke goyon bayan marigayi tsohon shugaban kasar ta masar Muhammad murse. To a gaida Aishatu Sule da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To daga labaran duniya bari mu shiga duniyar rahotanni. tun bayan hukuncin da kotun kolin najeriya ta yi na baiwa jam'iyyar apc nasara a kan zaben gwamnan jihar imo jam'iyyar adawa ta pdp na cewa abin dai da sake madina dauda na dauke da karin bayani A wani taron manema labarai da ya kira a birnin tarayya Abuja mai magana da yawun jam'iyyar PDP ta ƙasa Kola Ologondinya, shi ne ya ce wannan hukunci ya ba su mamaki. kuma abu ne da yake ganin 'yan najeriya ba za su yi saurin fahimtar ta ba the people's democratic party is surprised at the judgment of the supreme court on the imo state governorship election a nan kola ologon dinya yake cewa ta yaya kotun koli ta samu jimlar ƙuri'u da suka ce ɗan takarar apc hope uzodinma shine ya ci zaɓe da shi ɗan takarar apc fa shine ya zo na hudu da ƙuri'u dubu da shida takwas, a ayarin 'yan takarar zaben gwamna da aka yi a ranar 9 ga watan maris na shekara dubu biyu da goma sha tara, wannan abu ne da zai taimaka wajen gurgunta demokuraɗiyyar ƙasar mutanen jihar imo suna cikin ɗimuwa da fargaba da mamakin wannan hukunci da kotun koli ta yanke mai ɗauke da ayar tambaya amma ga ɗaya cikin lauyoyi da suka kare hope uzodinma barista damian dodo ya ce wannan hukunci shine mafi cancanta domin an bi doka tsantsa babu ɗan ba ko lam'a a ciki. It's a good judgment based on law. It's not based on sentiment. It's not based on fiction. It's a judgment based on law. Barista Damien Dodo ya ce alkalai bakwai ne suka yi aiki kuma duk sun amince sun yi itifaki cewa Hope Uzodinma shi ne ya ci zaɓe kuma hakan take. To sai dai ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari ya ce wannan ne karan farko da kotun koli za ta yi irin wannan hukunci da ya buɗe sabon babi a harkar siyasar ƙasar. wato shi wannan hukunci da kotun koli ta yanke ya ba da mamaki ƙarai da gaske saboda na ba ne a sani na shine wannan shine lokacin farko da kotun koli ta yi amfani da hujjoji da aka bayar na game da sahihanci ko rashin sahihancin zaɓe da yawan ƙuri'u aka canza zaɓen gwamna a baya abin da yake faruwa shine an cire waɗansu gwamnoni ɗaya ko biyu to amma an yi amfani da batutuwa ne da maganganun da suka taso kafin lokacin zaɓe to saboda haka shi wannan hukunci yana da muhimmanci kwarai da gaske ya nuna cewa ashe kotun koli za ta iya amfani da hujjojin da lauyoyi da masu kara da waɗanda ake kara suke bayarwa domin yanke hukunci shi a wannan zaɓe na jihar imo abinda ɗan takarar jam'iyyar apc yake faɗa shine cewa hukumar zaɓe ta soke zaɓuɓɓukan rumfunan zaɓe 388 wanda kuma idan aka haɗa da su shine yake da rinjaye a yanzu dai hukumar zaɓe mai zaman kanta tana jiran samun kundin hukuncin shari'ar da kotun kolin ta yi kafin a miƙa wa Hope Uzodinma takardar shaidar cin zaɓe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Madina Dauda. Daga birnin tarayya sai kuma jihar Kaduna, Isa Lawal Ikara ya aiko mana rahoto akan wani artabo da aka samu da wayansu 'yan fashi a tsakar daren jiya wanda ya sanadiyar mutuwar wasu da kuma raunata wasu. Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce mutum shida ne suka rasa rayukansu yayin da suka jikkata a lokacin da wasu 'yan bindiga suka tare kan hanyar zare zuwa Kaduna. mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp a Bakar sabo ya musalta zargin da ake cewa 'yan bindigan sun sace mai martaba sarkin fataskum alhaji umar baburam din da 'yan bindigan suka tare ta shi jiya sha hudu ga watan daya da misalin karfe sha daya saura kwata na dare mun samu a kira na gaugawa na neman ɗauki ta hanyar dpo ofishin 'yan sanda da ke mararaban jos to yayin da suka tare wata babban bus kenan sai ga motan rakiya a tawagar mai martaba sarkin fataskum kuma tana zuwa da siren wadda muke kyautata zaton ganin hakan suka yi zaton kamar jami'an tsaro ne suke kawo ɗauki shi yasa sai suka bude wuta da motar a sanadiyan wannan hudu daga cikin masu taimaka ma shi mai martaban da suke wannan motar ta rakiya sun rasa rayukansu a sa'annan harsashin ya sami biyu daga cikin fasinjan da ke ɗaya motar da aka tsare ta tun gabanin zuwan wannan wadda ya sanadiyan kenan jimillar mutane shi da suka rasa rayukansu a sakamakon wannan harin din da suka yi batun cewa an ɗauki mutane kusan ɗari ba gaskiya ba ne saboda motocin da ma suka tsare har da ita na mai martaba a sarkin fataskun ɗin motoci guda uku ne. To ina maganar mai martaba sarkin fataskun? A mai martaba sarkin fataskun ko yau da safiyan na mai girma kwamishinan 'yan sila na jihar Kaduna ya ji kai ziyaran wa ido a inda wannan abun ya faru kuma daga bisani muka je nan asibitin Barar Dikko idan muka gana da shi a inda yake karban magani kuma yana cikin a kyakkyawan yanayi. Wasu daga cikin waɗanda suka yi ido biyu da 'yan bindigan amma suka samu suka tsira sun yi bayanin yadda abin ya faru. Suna na Bashir Umar. To gaskiya dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tunda akwai al'umma da yawa wanda suka rasa rayukansu akwai wanda suka ji ciwuka akwai wanda kuma aka tafi da su. Eh shi wannan sarkin sarkin fatasko ne. to kuma lokacin da suka shigo kuskuren da ya kawo harbin da ainihin wannan jami'an tsaron nashi da dogarai sai suka sa jiniya a daidai lokacin da suka fara harbin shi yasa suka ji haushi suka dinga harbin motan kusan dai a wannan motan ba wanda da ya sha a cikin motan sarkin ne kawai yana da shi da odile din shi da suka samu suka fita a guje ni kabiru kamin zuwa kamin ke kire da wani da to ba mun to mu dai muga mota a gaba mu ta bude an bude mata wuta fa fa fa mu muka ci burki mun sawo da bal ko suka bai ma guje suna haro suka masa mana taya mota mu ta wadi muka sauka muka gudu shine bayan da muka sani kenan su ma dai wasu fasinjoji da suka zo wucewa kuma wannan abiyar da su sun ce yan bindigan sun ɗibe suka nausa da su daji kafin daga bisani suka auna arzikin ganin an tsame su daga cikin jerin waɗanda aka ƙara auna da su cikin dajin cikin dare wannan ne karo na biyu cikin makonni biyu dai da 'yan bindiga ke tare wannan guri akan hanyar kaduna zuwa zaria domin ɗibar mutane da niyyar karɓan kuɗin fansa kamar inda dama mutanen tsakankanin gurin suka daɗe suna kokawa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. To a gaida Isa Lawal Ikra da wannan rahoto. To ma sauraro kun ga wannan rahoto kusan zan ce a kan shi ne ma yau za mu tattauna domin mu ji menene ra'ayinku dangane da cika shekaru hamsin da kammala yakin basasa menene matakin tsaro ko kuma ya ake Uh, ainihin samun tsaro a yankunan ku kamun mu buɗe layin wayan mu alamar dai tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ita ce lambar tamu. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun yi karin kumallo da Niger, jihar Niger wake magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kemba. ba. To Ibrahim muna jin ka. To alhamdulillah masha Allah na farko dai muna godiya game da arzikin wannan dawo masu da kuke bamu. Mu bayyana ra'ayoyinmu baki iya gwargwado muna muku godiya ɗari bisa ɗari. To muna godiya mu ma muna ansawa kuma. To masha Allah lallai gaskiya a harkar tsaro kan a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Eh. ba birni ba birni ba ƙauye ba gida ba daji sai dai kawai da Allah tsallakar eh. domin saboda ka dubi abin da ya faru nan game da wannan rahoton da kuka bari yanzu nan abin da ke faruwa sannan kuma duk lungu da sako na Najeriya kusan a haka kusa a haka muke. To Malam Ibrahim Malam Ibrahim kana nufin kenan ana magana cewar yanzu yau ana cika shekaru hamsin da aka kammala yaki kana nufin kenan za a iya cewa ba a samu wani samun tsaro a kasar ba kenan kake nufi? eh to gaskiya wancan lokacin an samu amma a halin da muke yanzu gaskiya abin ya tabarbare fiye da ake zato to mun gode malam ibrahim bari mu muna nan dai har yanzu a jihar niger daga gorawa ke magana injiniya mai gero makirin lulu kwantagora jihar niger injiniya mai gero muna jin ka wato gaskiya harkar tsaro ta taɓarɓare a najeriya abin ya ƙara lalacewa bisa ga yanzu da sarkin fatasku an kai mai hari da kaduna zuwa zaria to abin ya lalace tsakani da allah abin maimakon a ɗauki mataki duk shugaban Nijar da ya yi Allah ya sauke shugaban eh, tsaro da suna akan suna wasa tsaro amma mu Najeriya an shiru har yanzu mutum ya dace lokacin shi ya wuce an ƙara ƙara mai maimakon mutum ya fi shugaban tsaro ya kuskure sai shugaban najeriya cire shi kawo ne sa amma an kiya to ya za a samu ta tsaro najeriya to injiniya baka ganin ita gwamnati ta yi iyayinta ku kuma al'umma kuna da irin gudunmawa da kuma za ku bada wajen samun tsaron nan to gudunmawa gudunmawa da za a ba su ya za a ba gudunmawa tun da ba a yarda sibili ya rike makami ba amma inda an ce kowa sibili ya rike makami to wallahi wani jami'an tsaro ka zuwa wallahi sai a gaba gaba da su to ai injiniya to injiniya ba sai ka rike makami za ka iya bada gudunmuwa ba kana iya bada bayanai na sirri ga jami'an tsaro. Ba bayanai a kowane da kuka fara bayanai ba a zuwa sai an ga banna sannan su zo. To mun gode injiniya bari mu tafi jihar Kogi wake magana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Kogi wake magana. Salihu Usman ne daga Uke na jihar Kogi. To Malam Salu muna jin ka. ban yi abin da kuke tattaunawa a kai ba. Muna magana ne a game da matakin tsaro a Najeriya bayan cika shekaru hamsin da kammala yakin basasa. Ana, ana iya cewa an samu dawwamammen tsaro a Najeriya? To, wallahi dawwamammen tsaro kan ba a samu komi a ciki ba. To, to mun gode bari mu tafi jihar Zamfara. Wake magana daga Zamfara? Salamu alaikum Malam Yusuf barka barkamu da warhaka sunan Nasiru Hussein kurgu ne Gwanjo bakin sauka. Sokoto Sokoto jihar Zamfara. Barkanka dai Malam Nasiru. ya kokari ya alhamdulillah muna godiya ga ubangiji ya naku gaskiya malam yusuf kalubale ne ga jami'an da majalisun mu ya kamata su tashi ba su bar zama abuja nan su dawo su dinga diba abin da yake faruwa a najeriya nan wannan abin ba kare bane sojojin mu na da idan suka taso za su je daji duk da suka sa gaban su ba su dawa da baya amma nan yanzu wai bala'in tsoro ba su shiga daji bar cikin daji suna zuwa cikin gari suna tarwasa al'umma haka ake yi saboda Allah to kana nufin kenan yanzu kana so ka ce babu tsaro kenan To mun gode ma Nasiru bari mu tafi jihar Nasarawa ke magana Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Eh, ka auni lafiya ina gajiya ya kokari Lafiya lawa ke magana Marla kana tare da babawan mai mai a ne na gitata To babawan muna jin ka Wato magana ta gaskiya an samu eh, shekara nawa ne ma ka faɗa eh, hamsin eh. To a gaskiya fi sabilillahi kamar yadda muke gani ake facaka da kudade kamar yadda muke ganin ana fitar da kudade ana harkoki da shi yana da kyau a ce kowane talaka ya kasance ana biyan shi ko ya yi karatu ko bai yi karatu ba to amma da yake yanzu ayi yawa kuma bayan haka su shugabannin to malam malam baba muna magana ne a kan tsaro a Najeriya ok magana tsaro eh a gaskiya fi sabila ta wani bangaren ayi nasara ta wani bangaren kuma ba a yi nasara ba sabida. Eh, ni dai kiran da nake ga gwamnati a gaskiya fi sabila gwamnati ta tsaya saboda in aka ce ana kai ma talaka hari to aka gama da talaka fa za eh, iya hau kansu ne kuma again to saboda haka ina ba su shawara duk yadda za su yi su yi kokari su tsaye da magana hare haren nan da ake da fatan eh, za su tashi lafiya na gode to mun gode malam babawo muna da kira daga jihar kaduna wake magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi alhaji Musa muna sauraron ka. Dakta ne muka barka da yammaci. To muna amsawa alhaji Musa. To to alhamdulillahi kai gaskiya mu dai yan Kaduna dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. Da can dakta lokacin da ake magana 'yan mazan jiya shekara hamsin da suka wuce waɗannan su suka nuna jajircewarsu amma na yanzu gaskiya al'amari mutane fa suna ganin laifin ƙananan sojoji idan ka tafi an je an kashe ka a matsayin ka na soja iyalin kama kore kare ake musu a cikin bariki so yana ɗaya daga cikin abin da yake hana ne yanzu sojojin yanzu gardi da menene ake cewa kwashe kuɗi menene da shan duka menene da kwashe kuɗi eh. kaga wannan kalmar da aka faɗa wallahi ita ce ake ta manyan sojoji suna a zaune suke kwashe kuɗi ƙananan sojoji ake turawa a ji a kashe ka idan an kashe ka yaranka da iyalinka wallahi ba sa wata shida ko shekara ɗaya a cikin bariki an musu korar kare an wulakanta su da haka yana ɗaya daga cewa abin da shi jami'an tsaron mu suke jin tsoron jajircewa akan irin wayannan matsaloli. To Alhaji Musa kana nufin kana nufin kenan yanzu ba a samu ba a samu wani nagartaccen tsaro a Najeriya ba kenan? to malam dakta idan muka ce misali a cikin kaso 100 an samu 40 a cikin 100 me aka samu an samu 0 over 0 dan haka ni abin da nake gani manya-manyan sojojin nan su tsoron Allah su zuka sakan wasu kansu waɗannan ƙananan sojojin in aka haka za a samu ci gaba to mun gode Alhaji Musa bar mu tafi jihar Adamawa ke magana yawa ina magana Muna da gari local government jihar Adamawa. Wa ke magana? Ban ji sunan ba. Usman Usman ke magana daga Madagali. To Malam Usman muna jin ka. Madalla wato bayan da muke son mun shine eh. maganan kwata kwata kwata kwata in mutum yace yana da tsaro ma a Najeriya yayi batu ne kawai. Eh. Domin ga nan yankin Madagali kullum wayewan garin Allah ba ran da ba za a kashe mutum biyar shida uku hudu kullum To kana nufin ka ce kana nufin ka ce babu jami'an tsaro ne da suke ba da kariya ga al'ummar yankin? Jami'an tsaro suna nan bakin kwaltaya. Tsakaninka da tsakaninka da kwaltaya kilomita ɗaya ba kai sakai tafiya ba. To Allah ya kyauta. Bari mu koma jihar Zamfara, wake magana. Masha Allah, Madan Haran dai barka da yammaci. Barka ka dai, wake magana. kana tare da isa salisu gusau daga jihar zamfara malam isa muna jin ka almajiri to a gaskiya sha'anin tsaro a ƙasar nan sai mu ce ya zama kamar ci gaban ne a kan rijiya ne eh. ana yin ƙasa amma ana ganin cewa kamar an ci gaba najeriya ce hau a matsayin ta na uwa ga afirka gwargwado muna da tarihi da magabata suna gaya mana abin da ya faru a baya har ma da ki ake yi na tunawa da mazan jiya a yau da kuma ƙarshen yakin basasan Najeriya. Najeriya ta tallafa ga kasashen Afirka irin su South Africa da su Syria Muna da duk irin wannan labari. Sojojinmu suna jajircewa matsayinsu na mazan jiya amma na yau abun ban mamaki sai ka ga soja dauke da waya ta zamani kai da zaka ka yaki ka yi iyayen ka don kishin ƙasarka amma dan uwa ya bayani ya ce idan su da an kashe shi babu wani tallafi babu wani taimako al'amarin nan da mai gida musan garo yake faɗa kura da shan kiɗa gare da kwasan kuɗi kaga ba za su kai kansu a kashe ba to gaskiya gwamnati ta farka in bacci take ta farka to mun gode wa sauraro iyakan abin da muka samu dama ɗauka kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu sake ba ku dama yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. The Bikin ɗin ƙasar Ghana na shekara ta 2019 da 2020 za mu soma labarin wasannin mako na hutu. Da rahoto ya nuna cewar kuma a canci kwata-kwata sha kashi da ci ɗaya da nema. Prince Owusu Jimman ya jira ƙwallon a ragan a bugun fanarati bayan an raɗa ajinin buwatin ƙasa cikin akwati. Hukumar kwallon kafan kasar Ghana ta ainihin biya laifi har guda hudu akan kuma sasan tikotoko na rashin da'a inda ta kuma yi ikirarin ibiya mata haramcin wasanni guda biyar a gida muddin ta ki kalubalantar wannan zargi. The Porcupine Warriors dai an caje su ne dangane da ainihin wasa da ta yi a Ghana Premier League da brekum Chelsea a Baba Yara Sports Stadium a kuma ranar Lahadi. Kostoko da ta sha kashi shi a ci ɗaya mai ban haushi sun ɗabi ya kushe su a kan alkalin wasa bulo inda magoya bayan asanti kotoko sun ka farmasa bayan ya sallami ɗan wasan na kotoko a filin wasa shugaban hukumar kwallon kafan kasar ghana ya faɗa cewar prosper harrison Addo dai shine mutumin da ya dace wa matsayin babban magatakardan kungiyar yana mai faɗan cewar lauyan na da abin ya sa ya cancanci rike wannan matsayi wadda kuma zai sa ya iza wasan kwallon kafar gaba majalisar zartarwar kungiyar kwallon kafar kasar ghana ce ta nada lauyan a matsayin babban magatakardar kungiyar a makon jiya bayan firar da aka yi da taron mutane inda ya yi sama akan kowa. Labarin da ke isowa gare mu ya nuna cewar har yanzu haka tsohon kocin Black Stars kusa afiya na da kwantin bashin da yake bin Black Stars na watanni shida waɗanda ba a biya shi ba. Sa'annan kuma labari ya nuna cewar bonus ɗin wasanni na Black Stars matasa na wasanni guda biyu da sun kai a wasannin samun cancanta shiga wasan cin kofin afirka wasan da sun kai da afirka ta kudu da sao tome and principe a watan nawamba har yanzu shi kuma wannan bonus din ba a biya shi ba kuma abin tambaya shi ne ta kaka ake jin zai iya tabuka abun kwarai yayin da ba a ma biyan shi haƙƙin shi don black stars su iza gaba Da wannan kuma muka yi so ƙarshen labarin wasannin Ridwanul Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwanullah da labarin wasanni yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. laraba majalisar wakilan amurka ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da mambobi da za su wakilci majalisar a shari'ar tsige shugaba donald trump da za a kai gaban majalisar dattawa an kaɗa ƙuri'ar ne inda mambobin majalisar suka bi jam'iyyunsu tun a baya dai majalisar ta amince da takaddun tuhume-tuhume a watan da ya gabata amma shugabar majalisar nancy pelosi ta jinkirta tura takaddun yayin da 'yan democrat a majalisar wakilai suka yi kokarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yadda a saurari ba'asi daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar. Prime Minister russia Dmitry Medvedev ya mika takardun murabus ɗin majalisar zartarwarsa sa'o'i kaɗan bayan da shugaba Vladimir Putin ya gabatar da sauye-sauye a kan kundin tsarin mulkin ƙasar matakin da zai fifita ikon majalisar dokokin ƙasar sama da mukamin shugaban ƙasa. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Turkiya ya ba da rahoton cewa 'yan sandan ƙasar Masar sun kai samame ofishinsa da ke birnin Alkahira suka kuma danke jami'anta guda biyu. To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. amma kamun mu sallama da ku bari mu mika sakon ta'aziyyar sashen hausa ga abokin aikinmu hassan maina kaina na rasuwar babban yayan shi alhaji abubakar maina kaina wanda allah ya rasuwa jiya a aron batta da aka yi da 'yan fashi a jihar kaduna a kan hanyar su ta zuwa kaduna daga zaria da fatar allah ya mishi rahama allah kuma ya albarkaci abin da ya bari yanzu a madadin Aisha sule da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci mr chan ni ne naku yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Peace salam.